السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a siyahu.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne sha ɗaya ga watan rabi'u sani na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in hudu bayan jira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da biyar ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kuma lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim oyan wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana ta cikin wannan shiri ni kuma suna na Sidirat Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu Aka makalla الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai girma Qur'ani yana cewa cikin suratu Ali Imran Allah na ce innal ladhina yashtaruna bi ahdi wa aymanihim thamanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ألا تللي وأندا سكي مسنيا الكورن ألا da rantsuwoyinsu da wani abu da wani farashi ɗan kankani Allah ce waɗannan ba su da rabo a lahira kuma ubangiji ba zai musu magana ba ba zai dubesu su rahama a ranar alkiyama ba ba zai kuma tsarkake su ba kuma suna da azaba mai daɗaɗe wani aya tana bayanin wani narko mai tsanani da wata azaba mai raɗaɗi da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar darma waɗanda suke irin wannan halin da aya ta bayani na bi lahi wa aymanihim thamanan kalila suke musanya alkawarin Allah da rantsa-rantsansu da wani farashi ɗan kaɗan musanya alkawarin Allah alkawarin Allah shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar a littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a sunnarsa na hukunce hukuncen addini na hukunce hukuncen ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta su ko ya wajabta su ya shar'anta su ga bayinsa addinin Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shari'ar Allah kamar yadda Allah ya saukar da ita a cikin littafinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ta a cikin hadisansa wanda dukkan wani musulmi mumini wajibi ne ya yi riko da wannan addinin ya aiki da wannan shari'ar to duk wanda ya zaɓi ya canza wannan shari'ar ko ya canza wannan dokar ta Allah subhanahu wata'ala ko ya canza wani abu na addinin Allah subhanahu wata'ala ko ya canza wani alkawarin da yake tsakaninsa da ubangiji ta hanyar wato rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala don ya samu wani abu na duniya na kyalkyalin duniya na jin daɗin duniya na moriyar duniya ya yadda ya yi waɗancan abubuwa na canza ayoyin na canza alkawarin Allah hukunce-hukuncensa shari'arsa ko rantsuwa da sunan Allah don ya samu wani abu na moriyar duniya to shakka wannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan wato sakamako ko kuma wannan narko mai tsanani a kansu Allah da farko ce la khalaqa lahum fil akhirati ba su da wani rabo a lahira sannan ya ce wala yukallimuhum ba zai yi musu magana ba wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati ba zai yi duba zuwa gare su duba na tausayi na rahama na jin kai ba sannan wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba sannan kuma Allah ya sake cewa walahu ma'azabun alim suna da kuma azaba mai radadi babu shakka wannan narko ne mai tsanani narko ne mai tsanani duk wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wannan alkawarin irin wannan narko to wannan mutum ya taɓi kuma ya asara ya taɓe ya yi asara wanda duk zai fifita wani abu na duniya akan wani abu na shari'ar Allah subhanahu wata'ala da addininsa ya yadda ya saki hukuncin Allah ko ya canza hukuncin Allah saboda ya samu wani wata garaɓasa ta duniya ko ya yadda ya shigo da sunan Allah cikin al'amari ba don koma saboda ya yaudari abokin mu'amalarsa ya cuce shi saboda ya saka sunan Allah shi kuma ya saki jiki babu shakka wannan ya daukar wa kansa babban narko mai tsanani wanda shi ne Allah subhanahu wataala yake bayani sa nan dan haka ya tabbata a cikin sayo muslim da musnad imam ahmad hadisin abu dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thalathatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane uku annabi yace Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su ba ba zai yi musu duba wato ba zai ba zai ba zai musu magana ba ba zai musu duba na rahama ba sannan kuma zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani abu zar da ya ji wannan ya ce ya rasulullahi khabu wa khasiru manhum khabu wa khasiru manhum ya rasulallah. waɗannan mutane sun taɓe kuma sun yi asara su wane ne su ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musbir wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib wal mannan annabi ce na ɗayan su shine al wanda yake sakin tufafinsa suna jan ƙasa saboda jin shi ya isa ko saboda almubazzaranci ko saboda girman kai zan to yana alamarsa sakin tufafin suna jan kasa shine na farko sannan kuma almunfiqu sil'atahu bi kadhib bil halif al kazib wanda zai rantsuwa don ya sayar da hajarsa don ya sayar da abin kasuwancinsa zai yi rantsuwa ta ƙarya saboda bai saya ya yarda da shi ya nutsu ya sayi abin nan a yadda shi yake so sannan na ukun su annabi sallallahu alaihi wasallam almannan wanda zai bayar kuma ya dawo yana gori kan cewa yayi ko ya bayar ko ya taimaka waɗannan guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai wato zai musu irin wannan narko mai tsanani na farko Allah ba zai musu magana ba wato maganar da za su ji tausayi da rahama a cikinta ba zai musu duba na rahama ba ba zai kuma tsarkake su daga zunubansu bai yafe musu kuma sannan ya tanada musu azaba mai tsanani hakanan ya zo a cikin sayar bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗi wannan narko ce salasatul la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane uku Allah subhanahu wata'ala ba zai musu magana ba ba zai musu ba zai dube su duban rahama ba ba kuma zai tsarkake su ba sana suna da azaba mai dadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi na farko shine al-rajulu ala ar-rajulu fil falati ala fadli ma yamna'uhu ibn as-sabil sana nabi alladhi yahlifu ba'da al-'asr yahlifu kadiban ba'da al-'asr annahu akhadha sil'atahu bi kaza wa kaza sanan uku allazi yubayi'u al-imam la yubayi'uhu illa lid-dunya in a'tahu minha waffa wa in lam yu'ti minha lam yafi annabi yace waɗannan uku sune waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai musu magana ba ba zai kalle su duban rahama ba ba kuma zai tsarkake su suna da azaba mai tsanani mutum na farko mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wato yake tsaye akan wani ruwa wanda ya wuce bukatarsa amma kuma wani matafi ya zo yana son wannan ruwan ya sha ya hana shi sannan na biyu shine wanda zai rika rantsuwa bayan la'asar rantsuwa ta ƙarya cewa kayan nan ko abin sayar wannan shi fa kaza kaza kaza kaza aka sayar masa alhalin ƙarya yake kawai ya yi haka don ya zira mai saya Sana na uku shine wanda zai yi wa shugaba mu baya wato ya bashi yarjewarsa da amincewarsa ba don komai ya bashi yarjewarsa da amincewarsa ba sai don duniya in ya bashi wani abu na duniyar shi kenan ya gamsu a ci gaba da tafiya tare in ya hana shi kuma ba zai cika masa alkawarinsa ba to annabi ya ce waɗannan suna da wannan narko duka wannan idan muka duba za mu ga cewa abin da ya jawo musu wannan shine rashin ɗaukan shari'ar Allah da addininsa da muhimmanci za su iya wasa da sunan Allah za su iya karya da sunan Allah za su iya yaudara da sunan Allah don su samu biyan bukatarsu ba kuma abin da ya dame su sai wannan bukatar tasu ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-musbil saboda al-musbil mai sakin kayansa suna jan ƙasa alama ce ta takabburanci duk mai girman kai ba zai karɓi gaskiya ba ba za a gaya masa gaskiya ya ji ba ba za a faɗa masa gaskiya ya ɗauka ba saboda girman kansa ba zai bashi ba wanda kuma duk zai zai girman kai to zai taka shari'ar Allah zai taka dokar Allah zai yi watsi da hukuncin Allah zai fifita son zuciyar shi akan abin da Allah da manzansa suke so wanda kaga wannan musanya alkawarin Allah ne shine hukuncin Allah da wani abu na duniya kankani sannan annabi sallallahu alaihi wa ya ambaci wanda zai yi rantsuwar ƙarya saboda abin sayarwarsa ya sayar da abin sayarwarsa yadda da farashin da yake so saboda ka zai iya zuwa nuna maka abin sayarwarsa ya ce wallahi kaza shi ma aka bashi shi shi ma bai same shi ba sai da kaza don haka in ribar da ya ci kaɗan ce alhalin ƙarya yake ba haka aka ba shi ba ya sayi shi da arha ya tsoga kuɗi yana so kuma kai ka saya tare da jin cewa ya kyautata maka saboda in riba kaɗan ya sa maka alhalin ƙarya yake ko ya je maka ya ce maka wannan kayan ko wannan abin duk kasuwan nan in ka zagaya ba za ka same shi da wannan farashin ba alhalin ƙarya yake ko ya ce maka wannan kayan ba za ka taɓa samun mai ingancinsa ba yana da kyau kuma duk wanda za ka samu ba zai ke kyan wannan ba a ranar ƙarya yake to wanda duk zai ɗauki wannan kaga yana so ya samu wani abu na duniya ne da wannan rantsuwar tashi kuma wani abu da zan samu na duniya kaɗan ne a gurin Allah subhanahu wataala duka duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta abu ne kankani a gurin Allah ba kai fiffiken sauro ba a gurin Allah in aka ce samanan kalilan dan farashi kankani kakka zaci ana nufin kankani a gurinka a gurin Allah ake nufi kuma duniya abin da yake cikin ta kankani ce a gurin Allah da bai ce ta duniya adilu inda Allah janaha ba? ma saqa kafiran minha sharbata ba. da duniya a gurin Allah ta kai kwatankwacin fiffiken wato sauro annabi ya ce to da Allah bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba ba zai ba shi ko da kurbi guda na ruwa ba zai ba zai samu ba saboda darajar ta in har ta ruwan nan saboda ka a gurin Allah duniya mata'un qalil ne dan jin dadi ne kankani araditu bil hayati dunya wal hayati duniya وما الحياة وما متاع الحياة وما الحياة الدنيا إلا قليل وما الحياة الدنيا في akhirati illa qalil shin kun gamsu kun yarda da rayuwar duniya Allah ci to rayuwar duniya a gurin Allah ba komai bace in aka kwatanta ta da lahira sai da abokan tsani to saboda wani abin duniya ka fifita wani abu da za ka samu wanda bai taka kara ya karya ba komai yawansa a gurinka ba komai ba ne wata rana za ka rasa shi in ma ba ka rasa shi ba shi zai rasa ka to ka fifita wannan akan zamanka da Allah subhanahu wata'ala lafiya hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da waninsa abdullahi dan mas'ud yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iqtata man halafa yaminan liyaqtata minha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajir laqiya Allah laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani wanda zai rantsuwa da Allah ba don komai ba don ya ci wani kuɗi na dukiyar musulmi ya ci kuɗin wani ba bisa gaskiya ba ya yi masa rantsuwa don ya ci kuɗinsa don ya samu wani abu na dukiyarsa alhalin ƙarya yake yi annabi ya ce to zai haɗu da Allah Allah yana mai fushi da shi a lokacin al'ash'as ibn qais yana lokacin da waɗanda suka ji abdullahi dan mas'ud suka zo suka same shi suka faɗa masa ga abin da abdullahi dan mas'ud yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai rantsuwa ta ƙarya dan ya samu wata dukiya ce wata dukiya ta mutum musulmi zai haɗu Allah yana mai fushi da shi sai ya ce sai shi ash'al ash'as ibn sai ce da ni abin a kaina abin ya faru a kaina abin ya faru saboda abdullahi dan mas'ud ya karanta waccan aya da muka karanta farko innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan har zuwa karshe sai al-ash'ath ibn qais ya ce a kaina abin ya faru wani rikici ya hada ni kan wata rijiya ko kan wata gona tsakanina da wani dan amina bai yahudi sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kawo shaida ko yayin rantsuwa kana da shaida ya ce ba ni da shaida ya ce to zan zai rantsuwa ce ya rasulallahi ba tsoron Allah suke da shi ba da yahudi ne bai da tsoron Allah zai iya yin rantsuwa ƙarshe shi kenan ya cinye min rijiya ta ko ya cinye min gonata to ne sai annabi ya karanta wannan ayar الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا kalli الله wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim yawm al-qiyamati wa lahum yace da shi ai ga abin da Allah yake cewa saboda duk wanda zai yi amfani da sunan Allah don ya cutar da wani dan uwansa musulmi ta hanyar rantsuwa ko ta hanyar nuna masa Allah ko ta hanyar nuna shi mai gaskiya ne tsakaninsa da Allah yake yi kaji mutum ya ce wallahi tsakanina da Allah nake gaya maka haka abin nan yake tsakani na da Allah haka zai ce maka ko da bai ce wallahi ba ko da bai ce billahi lazi la ilaha illa ba ko da bai rantsuwa ba ya ce tsakani na da Allah nake gaya maka to ya sako Allah cikin abu mumini mai san Allah da manzonsa in ya ji an ce tsakani na da Allah zai nutsu zai saki jiki za a yi harkar da shi alhalin wani gadar zare ce aka shirya masa yaudara ce cuta ce to annabi ya ce a cuce ka amma fa duk wanda ya maka wannan cutar ga tanadin azabar da Allah subhanahu wataala ya masa tanadin azaba kuma mai tsanani za mu ga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutumin da zai yarda da shugaba amma ba don komai yarda da shugabancin sa saboda abin duniya saboda haka yana zaton shugaban nan mai ci ko wani ɗan takara mai son wata kujera in yana kai ko in ya samu to shi zai masa goma ta arziki zai rika bashi za a dama da shi don haka zai nuna yarda shi da ƙaunarsa da biyayyarsa ba wai don Allah ba saboda duniya in ya bashi wani abu na duniya to shi kenan sai ya ci gaba da nuna masa ƙauna da nuna cewa ya shi ne mai gaskiya shi ne wanda ya dace amma da ya hana shi to kuma zai juye ya dawo ya zage shi ya bace shi ya gaya masa bakar magana ya ce damar makaryaci ne damar macuci ne wannan annabi ya ambace shi cikin wanɗanda Allah zai ma wannan munar azaba wanda zai haɗu da shugaba ko wanda yake ci ko mai neman hawa kujera kamar yanzu halin da muke ciki na tsinta karkaru dinnan ya bashi shi yardarsa ba don komai ba saboda duniya na ce la yi bayi illa da duniya in a minha rabi ko kuma in a minha waffa in an ya ba shi shi ci gaba da biyayya ya ci gaba da nuna masa kauna ya ci gaba da yi masa yakin zaɓe ya ci gaba da ba shi kariya amma iran da duk ya hana shi ko ya juya masa baya ko bai samu abin da yake so ba lam yafi ne ce ba zai ta kara kuma ba shi wato cika masa alkawarinsa ba shine waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya yi maganar su a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya faɗi munafukai da irin yadda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ce in otu minha radu wa illam yutu minha idahum yasqatu in an ba su wani abu na duniya wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in wutu minha radu wa illam yutu minha idza hum yasqutun akwai waɗanda suke maka zance akan sadakar da ake kawo maka Allah yake biya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake kawowa na sadaka na zakka na taimako a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce munafikan da suke tare da shi in ya ba daga ciki shikenan su nuna yarda da amincewa an ba su in da ba shikenan su ta shiga fushi da nuna bacin ransu to haka duka wani munafiki yake irin mu'amala da wanda yake yake mai mulki in ya bashi shikenan in bai bashi ba shikenan ya zama ba ba mutumin ba mutumin kware ba to annabi ya ambaci wannan cikin waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala ya yi ma wannan narko la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim duk mu'amala da zaka yi da mutum tsoron Allah ya shigo to ka ji tsoron Allah ka sani ubangiji shine wakili a nan duk abin da zaka ce tsakaninka da Allah aka ce tsakanina da kai tsakanin wato tsakani kai da tsakani da Allah kai yadda zaka yi tsakani da Allah to Allah ne wakili kuma Allah ne mai sa ido akan wannan abin wallahu ala kulli shay'in wakili ran da ka kai ba daidai ba to ubangiji subhanahu wataala shi zai hisabi hisabin sa kuma tsanani ne Allah subhanahu wataala ya kinta to amma kuma amin <clears throat> malala ya saka alkhairi sai mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa assalamu alaikum da Allah mala akwai wani nasi ne da ke nuna cewa sau uku Allah subhanahu wataala yana gafartawa iblis yana cewa baya so a wannan sai dai sai dai sunka amma alkur'ani yadda ya gaya mana kissar ta faru tsakanin iblis da aka ce ya sujjada ga annabi sallallahu ga annabi adam alaihi salam ya ke masa sujjada saboda girman kai yake ganin ya fi annabi adam alaihi salam komai ya fi shi daraja shi an yi shi da da wuta annabi adam an yi shi da tabo saboda ka ya bijire ya girman kai Allah subhanahu wata'ala ce masa wa inna alayka la'anati ila yawmiddin la'ana ta tabbata akan ka har zuwa tashar kiyama tun daga lokacin ba magana an gafarta masa Allah ya ce ya yi la'ance shi har alkiyama ta tashi kuma a cewa ya dawo ya gafarta mishi ba haka bane to sai wani yake malam mutum ne aka bashi ajiyar kaya kuma ya adana su da kyau kuma ba su rubuta adadin kayan ba saboda yarda da juna to sai Allah ya yi wa mai kayan nan rasuwa ya zo zai kai kayan ga magadan mutumin sai lura da cewa kayan kamar sun ragu amma bai san da me da me bane babu a cikin kayan kuma bai san kuɗin kayan ba shi ne ke tambayar to haƙƙin kayan yana kan barawan ne koko shi mai ajiyar kuma ya zai iya biya kayan tun da bai san wanda aka ɗauke ba bare kuɗinsu ita ajiya in ka ba mutum ajiya to amincewa ce ta sa ka ba shi ajiya wato ka yarda amintacce ne ba zai ci amana ka ba ba zai cuce ka ba shi ya sa ka yarda ka ba shi kayan ka ajiya to in wani abu ya faru ga ajiyan nan ba tare da an gane cewa wanda aka ba ajiyar ya yi ganganci ba ko da gangan ya yi to ba a cewa a biya saboda mai saboda waccan amincewar da ke tsakaninku haka ita ajiya in ka amince ka ba mutum ajiya to ba magana in wani abu ya same ta ko ta hanyar sata ko ta hanyar gobara tsautsayi ya fada kan wannan abin ajiya to ba a dawowa a ce shi wanda aka ba ajiya ya abin nan saboda al'aminu mutumin. wanda duka aka amince da shi to wannan abin amincewa ne babu magana kuma a dawo a ce ya biya in aka ce ya biya kamar an tume shi kenan sauraka ita ajiya taimako ne asalin ajiya taimako ce mutumin da ya taimako kuma ka dawo ka ce biya ka in wani tsotsayi ya faru abu wannan babu babu kamar mutum ne da kaya ya kasa dagawa ce ka taimaka min sai ka kama kuna kokarin dagawa sai ya kubuce ya faɗo sai ka tinke shi ka ce sai ya biya ka taimakon ka ya zo tsotsayi ya zo to ba magana kuma biya amma da a ce da gangan ka daga sai tura ka kayan ya faɗi to kaga wannan mugunta ne ya bayyana ba taimako ya so ba mutumin da ka ba shi ajiya ya an saba sanin in aka ba mutum ajiya mai tsada yakan je ya sa gurin da kowa ya ga inda ya aje zai ci eh, ya yi masa kya ajiya amma kana bashi sai aje na ya tashi ya tafiyarsa akan wai zai je da ya ɗauka kaga ba gurin ajiya ba to to wannan kayi sakaci ka yi ganganci in naka ne ba za ka yi haka wani haka sai ka biya shi saboda ka ba maganar cewa wani abu ya ragu saboda an ɗauki kuma in an tashi lissafi a ce ka biya ba ba biya shi wanda ya ɗauka wannan alhakin yana nan a kansa haƙƙin yana wuyansa ranar gobe kiyama da shi da mai kayan shi na asali da kuma magada da suka gaji kayan za su tsaya da shi sai shari'a gaban Allah amma kai babu babu ruwanka to sai wanda yake ta malam yana da aboki ne wanda yake aiki a inda ake canja kuɗi a abuja shin ya halatta ya bashi dala ya tafi da ita idan ya tashi dawowa ya zo masa da nairar domin ya gadi sai ya nuna kamar an hana jinkiri eh in dai canji ne na abin da aka yadda a canza da tafazar wato an yadda a yi canji tsakanin kuɗi da kuɗi idan ba iri ɗaya ba ne kamar zahab da fidda ba ga ba iri ɗaya ba ne an yadda a yi canji tsakanin mai zinariya da mai da mai azurfa to haka nan an yarda a yi canji tsakanin mai dala da mai naira ko mai faun da mai naira ko mai saifa da mai naira duk an yarda su yi canji tsakaninsu to amma kuma dole ya zama yadan biyadin hannu da hannu akwai irin zan jinkirin da larura tana iya sawa a kawo da kai a kansa ta akur ne yasir wanda a hal misali yanzu misali a yanzu da ake transaction in ka ba mutum kuɗi zai maka transaction wani lokaci aka yi transaction din yar kan da lokaci kafin ya shiga wannan ka ga baka da hila baka da wata dabara wannan tirin da za a samu aka yi transaction ila ya dauki ma awa wani ma sai ka ga wajen awa ashirin da hudu kafin ma ya shiga to wannan duk babu komai tunda ba wani abu bane da aka yi shi da ganganci kuma an saba samun irin wannan din ah, kamar irin wannan yanayin kai da kake so ya kawo maka naira kana da dala sai ka ce in ya je abuja ya zo da naira sai ka bashi ya baka maimakon ka bashi dala ya tafi da ita kana jiran zan da zai ka naira wannan ba daidai ba ne sai ka yi masa magana cewa ina son canjin dala kaza in za ka zo daga abuja ka zo min da shi ba tare da ka bashi ba in ya je ya kawo canjin shi kenan sai ya mika maka sai ka bashi hannun karɓa hannun bayarwa haka ya kamata a yi to sai wani ke ta mallam shi ya inganta na sallallahu Salam ya yana mutum ya ci kifi sannan ya sha nono ko madara domin yana kawo cuta ah, Wani ba babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ta masu magana ah, masu masu masu nahawu a littattafan nahawu suna kawo shi ah, a cikin misalan su la ta ta Laban la ta'kulil لا تشرب اللبن وتأكل السمك wa تأكل السمك وتشرب اللبن ذاتي وتشرب قوة تشرب قوة تشرب Eh, wannan magana adafi za ka yi za ka yi sukuni ne ko za ka yi to a kashi nan to wasu sai ce kamar yadda ya zo a hadisi kama fil hadisi ko ba wani hadisi da ya ce haka magana ce ta ce wasu da su suke ganin sun gwada ba su ji daɗi ba sun ci kifi sun sha nono cikin ya juya ko wani abu wasu kuma su ce su kuma lafiya suka ƙara wanda suka ce su kuma in ka ci kifi ka sha nono kara lafiya kake wani abu ne da ya danganci da irin jikin da Allah ya maka in ka ga in ka kifi ka sha nono kana samun wato gudawa ko cikin ka zai murɗe ko wani abu shikenan sai ka daina in kuma wani ya sha shi ya zauna lafiya shikenan ba babu maganar a hana shi wasu sun ce yi wannan wasu sun ce kuma a yana ma ƙara lafiya so ba ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wannan take ta malam mace ce jinin biki yake dauke mata yake dawowa shin kwanaki nawa ne jinin haihuwar yake dauke kuma za ta yi sallah a duk lokacin da jinin ya dauke ta dakata idan ya kara dawowa a bisa magana mafi inganci shine jinin biki mafi sa shine kwana arba'in shine mafi sa kwana wannan shine abin da wasu daga cikin sahabbai suka tafi a kai kamar ummu salama tana da ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar eh, abdullahi dan abbas abdullahi dan umar eh, duka sun tafi akan wannan da wasu da anas dan malik sun tafi akan kwana arba'in akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan kwana sittin kamar imamu shafi'i da da imamu eh, malik suna ce mafi mafi yawansa shine kwana sittin abu hanifa da imamu ahmad ibn hanbal su kuma sun tafi akan cewa kwana arba'in duk cewa akwai wata ruwaya daga imam ahmad eh, da take cewa kwana kwana sittin kamar da shi ma shafi akwai ruwaya daga wajen su suke ci kwana arba'in amma dai abin da ya fi ƙarfi tusa nassi kuma sahabbai har ila yau su a kansa suke shine maganar kwana arba'in sauraka shine mafi yawansa in ya ɗauke kafin kwana arba'in shi kenan jinin wiki ya ƙare ba wai sharaɗi sai arba'in ɗin ba in ya ɗauki kafin arba'in shi kenan in kuma bai ɗauki ba har sai da ya kai arba'in to in ya wuce arba'in to wanda ya zama jinin istihada ne jinin istihada in kuma ya faɗo a cikin kwanakin hailata shi kenan zai iya zama kudin jinin haila ya dawo da wuri amma dai ba na biki ba to sai wani shi kuma yake shamalan matar da ta je aikin hajji sai jini ya same ta annabi sallallahu alaihi ya ce za ta yi komai amma ban da dawafi kamar yadda ta faru da nana Aisha shi ne ke cewa idan ya kasance hadar bai tsaya ba har lokacin barin maka ya yi ya za ta yi da dawaful ifada su malamai suna cewa kamar jumhur suna cewa jinkirta mata to kamar abokan tafiyarta su daga lokacin tafiyar su har lokacin da za ta gama al'adar sai ta yi dawaful ifada wato dawafin hajji kamar yadda lokacin da ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam na ko ummu salama ce jinin ta ya zo dab da lokacin annabi zai bar makka annabi yake cewa a habisa tunahiya yanzu tsare mu za ta yi wato ya nuna kenan in ya zo abokan tafiyar ta rufa kenan sai su tsaya sai ta ya dauke shi yasa shi za ta tsare mu kenan sai ya dauke sai ta yi wannan idan haka mai yiwuwa ce musamman ma a wancan lokacin da mutane su suke shirya lokacin tafiyar su sanda suka so su tafi sanda suka so su zauna Eh, ba magana ce ta ana da jirgi ba wanda kowa da jirginsa ana tsara tsaren hajji irin na yanzu a wancan lokacin zai rufuka ce wato abokan tafiya ne wanda aka zo daga gari guda tare ana tafiya tare a dawo tare to in akwai yiwuwar rufuka din za su tsaya sai su tsaya amma a yanzu in ya zanto za su tsaya a iya canza mata tafiyarta misali za ta koba a jirgi na ɗaya ko na biyu a da jirgi na hudu ko na biyar in zai yiwu in ko ba zai yiwu ba ibn taymiya alaihi rahmatullah shi yana ganin zaman eh, an hana mata wato dawafi ne saboda shiga saboda shiga cikin harami shi yasa aka hana mata dawafi to amma tun da har yanzu akwai larura to larura kuma ana takan takan halatta wani abin da aka hana sai ta yi kunzugu a wancan lokacin ba su da irin abin da mata suke amfani da shi na na masu masu jini sai sai ta yi kunzugu sai ta yi dawafinta maimakon a tafi a ce ta sake dawowa don akwai wasu suke cewa ta tafi in ya so ta sake dawowa to kaga wannan abin yanzu ba zai yiwu ba ka ce mace ta tafi eh, ta dawo Najeriya sannan ta kuma sayan tikiti ta zauna a cikin iramanta ta sannan ta sayi tikiti ta koma sannan ta yi tsawaful ifada sannan ta fitar da iramanta ta kaga wannan a yanzu ba za a faɗi shi ba saboda haka sai ta yi kamar yadda ibn taymiya yake gani sai ta sa ah, abin tsare al'ada sai ta shiga ta yi dawafinta shi kenan da shi a gurin salaman baya sharɗanta tahara baya sharɗanta cewa ba a yin dawafi sai da tsarki bai ce bai iya ce ba sharɗi ba ne saboda ba sallah ba ce kamar yadda wasu daga cikin malamai suke kwatanta dawafi da sallah da dawafi sallah ce kawai dai an halatta yin magana a ciki na ganin a wannan ba haka ba ne dawafi ba sharaɗi ba ne sai da tsarki saboda ka tana iya yin dawafinta so wannan mazhaba ta shi ta fi sama sauki ga mutane musamman ma a irin yanzu da harkar aikin hajjin ta sabon bande da take a da take cike da abubuwa waɗanda suke masu wuyar sha'ani kuma ba mutum ɗaya ne yake tsara ta ba hukuma ce take tsara da motsinka daga nan da can duka sai yadda hukuma ta tsara maka to kaga wannan ra'ayin na ibnu taymiya yana da sauki kwarai da gaske saboda ta sai ta yi wanzugu ta shiga cikin arami ta yi dawafin ta shikenan sai sai ta tafi tare da abokan tafiyarta to sai wani yake ce idan zai yi wankan tsarki yayi bismillah lokacin da zai fara to idan ya zo wurin yin tsarkin wato wanke wurin najasar sai ya kare wata bismillah ne a ba shi bismillah ba dole ba ne za ka yi alwala sai bismillah shi ke nuna kai abinda ake bukata shine niyya zanto ka zo za ka yi wankan eh, janaba ce ko wankan eh, mace ce za ta yi wankan haila ko zabiki. wiki zanto ta halarto niyyar abinda za ta yi to inda aka samu niyya shi kenan babu maganar eh, sai dole ta ce bismillah ba dole ba ne su sai wani gita malam <clears throat> shin ya halatta mace ta rika ziyartar makabarta domin yin addu'a ga mahaifinta da ya rasu <clears throat> ziyartar makabarta ga mace malamai sun yi sabani wanda suka tafi akan cewa mace ba ta ziyarci makabarta ba saboda hadisin la'anallahu za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari amma da yawa daga cikin malamai sun yarda mace ta ziyarci kabari kamar da namiji zai je ya ziyarci kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu kuma an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa inna tadhakkirukum al akhirah na kasance da na hana ku ziyartar kabari amma ku je ku ziyarci kabari domin za makabarta za ta tana muku lahira sauraka wannan umarni na ku je ku ziyarta ya shafi har mace ita ma ta shiga ciki cewa ta je ta ziyarci makabarta ba don komai ba saboda dalilin da yasa annabi ya ce a je a ziyarta din ita ma abin ya yana tana da alaka da shi shine fa innaha tuzakkirukum al-akhirah za ziyarar makabarta zai tuna muku da lahira mace tana bukatar a tunatar da ita lahira kamar yadda namiji yake bukata sauraka duk bukatar iri ɗaya ce kowa yana bukatar ya rika tuna lahira saboda inganta aikin a nan saboda ya kaucewa abubuwan da za su samu masa matsala a ranar lahira don haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa abubuwa sun faru wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mace za ta iya ziyara kabari kamar lokacin da na aisha take tambaya sa in ta ziyarci kabari me za ta ce ya koya mata addu'ar da za ta yi assalamu alaikum ahlal diyar qaumin min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah qaumin min al-muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kaga ta tambaye shi me za ta ce in ta ziyarci kabari da a ce mace ba ta ziyarar kabari sai na wuce tuke me zai kai kama makabarta bayan mata ba sa zuwa amma sai koya mata abin da za ta faɗa wannan dalili ne karara da ba zai ɗauki wata ma'ana ba illa halaccin mace ta ziyarci kabari dan da ba ta zuwa ziyarar kabari ba zai koya mata abin da za ta faɗa ba me za ta faɗa to tana ce ta ce abin da izazurtul qubur ma za a kula ya rasulullah in na ziyarci kabari mai zan faɗa annabi ya ce ga abin da zaki faɗa kaga wannan jimlan ya nuna mata za ta iya ziyarar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabarta sai ga wata mace gindin wani kabari tana da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce baiwa Allah ki haƙuri ki hakuri sai take ce masa dan dai ba kai musibar ta samu ba lokacin ba ta san annabi sallallahu alaihi wasallam bane ta zaci kowane irin mutum ne dai haka ya zai ta musiba ta same ta ta zo tana kukan musiba da ta same ta shi kuma yana cata ta yi haƙuri sai da ya wuce sai ake ce mata manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi a hankalinta ya tashi domin ta yi masa magana ta rashin ladabi bai kamata a ce ma'aiki ta gaya masa wannan magana ba ta tashi take cewa ta je gidansa bata ma ga ko wani irin tsaro ba wani mai gadi ba wani kowa tana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da saukin hali da saukin kai da saukin lamari ta shiga ciki cewa rasulullah ban san kai bane annabi yake ga mata inna masabru inda sadmatil ula ai lokacin da musiba ta faru a lokacin tana sabuwar ta lokacin ake gane mai hakuri eh, ba wai sai ta tsufa ba a lokacin da take ake cikin radinta ga mutum ya jure to abinda malamai suke ta kaga anan annabi a matsawar ya ganta da sai mata faɗa ke me ya kai ke ma makabarta bayan kin san mata ba sa zuwa kabari amma sai yake ba ta haƙuri akan musibar da ta same ta ta daina koke-koken wannan ba daidai ba ne to duk wannan duk suna cikin dalilai da suke nuna cewa mace za ta iya ziyarar kabari wancan hadisi na la'an Allahu za'iratul qubur mai rauni ne hadisi ne mai rauni mafi sauki saukin isnadinsa shine wanda ya zo da lafazin la'ana Allah zawwaratul qubur alala'anci mata masu yawaitar ziyarar makabarta mai masu yawaita yawaita ziyarar makabarta za ka wasu malamai suka ce hadisin yana magana ne akan yawaita ziyarar makabarta ya zanto mace ba ta da aiki bini-bini tana makabarta to in ka ga haka to babu shakka za ka iya samun tana yin wani abin da bai dace a makabartar ba ba wai kawai ziyara take kai ta ba wanda duk kwana ɗaya bi sai ka ganta a makabarta to akwai wani abu da take zuwa tana yi to annabi sallallahu alaihi toshe wannan kofar yawaita ziyarta su amma dan ta ziyarci makabarta wato ba ba ba koyaushe ba a wata binnan wata biyu wata uku ta ji ta ziyarta a shekara sau uku sau hudu wannan ba a cewa ta yawaita ziyarar makabarta kuma wannan ba za a hana ta ba wannan magana ita ce mafi inganci daga cikin maganganun malamai da suka yi akan wannan mas'ala kuma wannan ita ce mafi wato maganar mafi yawan malamai su sun tafi kan halarci, amma dai mace ba za ta yawaita yin wannan ba domin gudun kada ta je ta wani abin da ya saba wa Allah a gurin sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam shin akwai wata addu'a ta musamman ne bayan sallar Walaha? a sallar Walaha ba ta da wani addu'a ta musamman illa abin da mutum yake da bukatar roƙi Allah kamar kowace sallah da mutum zai ta nafila ko kuma ta farilla idan yana da wata bukata tsakanin shi da ubangiji sai ya roƙe shi amma ba wai wani abu aka ware na musamman aka ce ga addu'a da za ka yi dan ka ga musallar walaha ba babu wannan wani kuma yake da Allah malam ne hukuncin mutum ya bada tsofaffin kuɗi a bashi sababbi sai ya ƙara wani abu akai to idan sababbin kuɗin da tsofaffin duk kimar su guda ce wato abinda sabon kuɗin zai sa maka shine dai abinda tsohon kuɗin zai sa maka babu wani bambanci ta kima ka ƙara wani abu a kansa riba ce canjin kuɗi da kuɗi iri ɗaya sannan a ƙari da ƙari to riba sunanta riba ƙarara ce ba ba ta da wata ma'ana in ba riba ba saboda abin da wannan zai saya maka shi ma zai saya maka abin dubu ɗaya in ka ba da sabuwar dubu ɗaya da wajen ka ba da tsohuwar dubu ɗaya duk dai abin da sunanta dubu ɗaya kuma wannan dubu ɗaya ce aka bayar to baya halatta a samu tafadar amma idan tsofaffin kuɗin sun yayyage ba a karɓar su ko wanda suke ji suna sayan kuɗaɗen da suka mutu suna kaiwa banki wataƙila akwai abin da suke karɓa wanda ya sanya suke sana'ar ba to kaga wannan kuɗin kai a wajen ka ba kuɗi ne tunda ba abin da ka saya da shi sayan kyakke ce sai ka zo ka tattara guntun guntun dubu dubu ko ɗari biyar biyar ko abin nan ya ɗauki wani kuɗi mai ma'ana ya ba ka kai kuma ka bashi wannan gutsattsarin kuɗaɗen wannan babu komai saboda kai ba kuɗi ka bashi ba abinda za ka je a sayar maka da wannan ya yagaggun kudin gutsotsarin kudin ba su yi maka wani amfani ba to nan ka kamar kadara ka sayar masa wannan babu laifi amma inda dai kudi ne yana tafiya in ka je ka bayar za a baka abu dubu ɗaya ce in ka sai abin dubu ɗaya ka bayar dubu ɗaya ka bayar to ba dalili dan an canza wannan da wannan a ƙari ya zama riba. to sai wannan shi kuma yake ta malam menene hukuncin mutum ya bada sa ga mai sana'ar POS ya hada da sa da yarjejeniyar cewar zai rika bashi wani kaso a duk karshen wata daga cikin riba da aka samu baya halatta shi wannan kudi ne kawai ya bayar a canza da kudi a bashi kudi a kara masa akan wannan baya halatta daidai eh, ke da ba mai bashi mai POS bashi akan zai rika bashi wani tsari akan wannan baya halatta shi mai pos abinda aka yi sa aka halatta masa karɓar wani abu a gurin wanda ya zo karɓar canji ko zo karɓar tsabar kuɗi a gunsa saboda wahalar da yake yi ta tashi ka je nan ka dawo ka je ka cika wasu takardu ka je ka bi layi ka hau mota ka yi waye sannan kuma ya bar komai nashi ya zauna guri ɗaya ba zuwa ko ina to wannan wahalar kimar wannan wahalar ita ce abin da zai karba daga gurin wanda ya zo karɓar canji a gurinsa. amma ah, wanda kawai zai dauki kudi ya bayar to kaga kudin su ne suke haifar masa kudi su mu'amala da su a bamu wani sai kuma ka zo a tsara maka wani abu to wannan ita ce ribar da sanda za ka ba da kudi a karbi kudi a baka ka tsara maka kudi wani ita ce riba ba halatta to sai wannan take ta malam <clears throat> kaza ce aka finta ta yi cigiya don makotan bata samu mai ita ba sai ta bata a gidanta to yanzu kuma kazar ta kyankyashe yaya kusan bakwai shi za ta iya sadaka da kudin ta ta rike ta ko kuwa ya za ta yi da ita kudin da yake kudin da ake wato wahala wajen ce a yi cigiyarsa shekara guda zama ya ya kai ya kai rubu dinar wato ya kai kudin da in an sace shi za a yi wa mutum haddi amma kaza kaza kaza tsadar ta wata ce dubu biyu dubu uku ba dubu uku bai kai dubu dinar ba dubu dinar ya kai wajen dubu talatin ko ko fiye da haka ma yanzu fiye da naira ta kare yanzu ban san nawa ba ne amma dai na san masu kila ya wuce hamsin dubu dinar to kaga kaza ta dubu biyu ko ta dubu uku a ce mutum ya yi ta cike ta tsawon shekara ta kaza za ta mara har shekara guda ba ta mutu ba so wannan in yi cikiya na kurkusa wanda ake zaton cewa watakila kazar wani ce ba a samu shi ke shi ne kayan sa amma kazar ya bayyana yana tabbesa sai biya shi dubu ukun sa ba matsala saboda in har ta hayayyafa ba a sa an samu to kawai ki cika yake ba sai ki sadaka da da da azum ba sai sakon Muhammad daga Maiduguri yake cewa yana tambaya ne kan ingancin kisar Harut da Marut to ban san wace kisa yake nufi ba Allah da ya ba da labarin sai الكتاب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون haka Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin mala'iku biyu ɗaya sunan shi Harut ɗaya sunan shi kuma Allah ya saukar musu da wani abu da mutane suke zuwa a koya musu Allah subhanahu wata'ala ya ce ba sa koya wa mutane wannan abun har sai sun gargaɗe shi cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne kasu ya ka kafirta haka akwai wannan kisar Allah ya bayar kaga ba za a ce ta inganta ba tun da ma akwai ta akwai kuma hadisai da ake ruwaitowa ana danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin waɗannan mala'iku guda biyu cewa sun yi wani abu na saban Allah ko na wani jiji da kai Allah ya saukar da su duniya don ya jarraba su ko don ya ya hora su wannan duk ba inganta ba duk wata kissa da aka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam da Harut da Marut wannan gaba ɗaya babu wacce ta inganta isra'iliyat ne daga ahlul kitabi amma ita wadda Allah ya bada labari cewa Allah ya saukar da wasu mala'iku biyu haruta da maruta wani alkur'ani ne ya faɗa saboda ka babu maganar ta inganta ko bata inganta ba karewar inganci karshen inganci kenan matukar inganci kenan Allah ya ba da labarin abu da kansa eh, bayanin tafsirin ayar da yadda shin an saukar da su akwai abin da aka saukar musu na tsiri ko babu wannan magana ce mai faɗi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa a kanta tafsirin da muke yi na suratul Bakara mun yi darussa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba akan wannan aya saboda in mai tambaya ya koma tafsirin suratul baqara da nake yi zai je tafsirin wannan aya da maganganun malamai duka har da hadisan da yake tambaya wanda ba su inganta ba wani hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wanda ya inganta game da kissar haruta amma kuma labarin da Allah ya bayar da yadda yake wannan zance ne da Allah ba mu maganar ya inganta ko bai inganta ba to sai wanda yake ce malam shi ya kasance can a baya baya yin sallar dare da yawan karatun alkur'ani amma yanzu da Allah ya jarabe shi da wasu matsaloli na rayuwa shi ne ya fara yi sosai to sai ji wani ya ce masa Allah ba zai karba ba saboda tun farko baya yi kuma saboda duniya yake wannan ibadar shi ne ke tambaya malam ina mafita ba za a ce wai Allah ba zai karba ba da ya tsarkake niyya sanda yake yin su bukata ce ta sa ya koma ga Allah amma dai abinda yawanci mutane suke na kuskure shine mutum ya ki bauta wa Allah sai ya samu ya shiga tsanani sai ya shiga tsanani ba zai bauta Allah ba sai in ya shiga tsanani sannan kuma in ya shiga wato an yayi masa abinda ya yake ciki shikenan kuma sai ya koma a ci gaba da shaihuliyarsa ko ya ci gaba da sakacinsa wannan ba daidai ba ne kada ka yi wa Allah irin wannan mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda ka je ka nemi sanin Allah wato ka nemi kusantar ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar sanin sa da bin sa fi ar-rakha'i lokacin da kake cikin yalwa lokacin da baka da wata matsuwa to ka sa Allah a gaba ka nemi sanin addinin sa ka nemi ɗabbaka sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ka fi shidda zai tuna da kai kuma lokacin da ka shiga tsanani amma ba wai ka sanin sa ba sai ka shiga tsanani wannan ba shi ne yadda ya kamata musulmi ya kasance ba da yawa mutane suna wannan sai ga cewa mutum saboda bukata ya tsari kiyamun laili in ya biya Allah biya masa bukata sai ya daina ko saboda bukata ya tsiri azumi na din litinin da alhamis in ya biya masa bukata sai ya daina ko ya tsiri yin sadaka in ya biya masa bukata sai ya daina wannan ba daidai ne? Allah ya fi karfin kai masa wannan mu'amalar kamar kana mu'amalar cewa wai kai kayi masa wani abu mai kyau kai ma ya maka mai kyau yanzu ubangiji na bauta maka kai ma ka min biya min bukata ta a'a duk wani abu da zaka yi na kyautatawa kanka kake ba Allah ka kewa ba Allah ba buƙatar kyautatawa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah cewa in kun kyautata kanku kuka kyautata ba Allah kuka kyautata ba duk wata ibada da zaka yi duk yawanta kanka kake wa Allah baya buƙatar ta Allah subhanahu wata'ala ghaniyun an ibadi baya buƙatar komai daga bayansa baya buƙatar sa saboda kai kake wa kanka kuma kai kake zaka mora abin da kake yi in ka ki kanka kake cuta sauraka ba daidai ba ne bukata ta sa wai mu koma ga Allah dan da bukata ta wuce kuma shi kenan mun bar Allah mun kuma ci gaba da harkar duniya hmm. amma za a ce mutum dan ya shiga cikin matsatsi ya koma ga Allah a ce ba a karba ba dan ba a sani wataƙila daga nan ya dore amma kai ya zanto ranar da duk bukatarsa ta biya kuma shi kenan ya bar abin wannan kuskure ne ba karami ba to sai wani kita mallam <clears throat> menene hukuncin mutum kawai yayi sujjada kuma ba wai a cikin sallah ba domin roƙon Allah bukatunsa babu wata sujudu du'a babu ita ita sujada annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bada a sallah cewa in kun yi ruku'u ku girma ma Allah subhanahu Ta'ala. in kun yi sujada kuma ku yawaita addu'a fa amma fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb wa amma sujud fa akthiru min ad-du'a fa qaminu an yustajaba lakum in kuka yi sujada ku yawaita addu'a ya dace a an samu ku to guri ne da yake mahalli ne na karɓar addu'a amma ba yana nufin cewa in za ka yi addu'a ba shi kai na kai dungula goshin ka kai addu'a ba haka in za ka yi addu'a abinda ake nufi ka ɗaga hannunka shi ne abinda ake in kana sallah kuma su ga wannan ita sallah ana kiranta sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna ina son ya ya manzo Allah mu zama tare a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alayka bi kasratis sujud ka je ka yi ta sujjada a nan ba yana nufin ya je kawai ta sujjada ta sujjada ba yana nufin ya yi kawai ta na filfilu ko yaushe ya samu kusanci da Allah sosai ya samu zama cikin manyan waliyan Allah to sai zanto tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna wannan shine ake nufi amma ba wata sujjada kawai in za ka yi addu'a kai sujjada kai addu'a kai tashi kai nafila a cikin sujjadar da kake ta nafilar kai ta addu'a shine abin da ake nufi kamar Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku iya kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na fito Rahma, ta 'yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahama at yahoo.com da kuma shafin fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook amar da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani mari lemo oon babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda ake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen sa ana sai da hassan da na kasance tare da ku da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh